kuɗi masu tarin yawa ne hamshakin mai kuɗin nan bill da ce zai ƙara kashewa a najeriya da ma wasu ƙasashen afirka domin ganin an yi nasarar kakaɓe cutar shan inna bill da yana magana ne salin da ya kawo ziyara a ofishin gwamnan jihar lagos ya ce bayan ya ziyarci fadan shugaban ƙasa kuma ya ga akwai buƙatar zuwa nan birnin iko domin sanin ina gwamnatin jihar lagos ta kwana game da ƙoƙarinta na yaƙi da wannan cutar ya ce gidauniyarsa na bil da milinda da haɗin gwiwar gidauniyar dangote suna da wata yarjejeniya a ƙasa na haɗin gwiwa da kuma wasu gwamnatocin arewacin najeriya wajen yaƙi da cutar na shan inna bill gates ce a nasa fahimtar babban abin da ke kawo yaƙi da wannan cutar cikas shine rashin wadataccen yi kuwa game da wannan cutar ga da abin da bill gates din ke cewa Akwai bukatar iyaye su san cewa rigakafin wannan cutar abu ne da ke da muhimmanci a gare su kuma idan so samu ne a ce nan da shekara uku wannan cutar ta zame tarihi a najeriya da kuma bilge da tabo batun zuwansa abuja sai ya ce ya samu kwarin gwiwa ga bisa abin da ya jiyo akan yadda gwamnatin tarayya da majihohi ke kokarin ganin an fataki wannan cutar a najeriya a nan kuma bilge sai ya ce uh, the a uh, 2014 uh, could be the last year uh, for polio virus na yi muna kware da gaske game da bayanan da shugaban kasa ya mani game da hubasan da gwamnati ke yi wanda fatar mu shine nan da shekaru uku wannan cutar ta zamanto babu ita gaba daya shi ko gwamnan jihar lagos cewa yi daya daga cikin hanyoyin da yake ganin za a shawo kan yaƙi da wannan cutar shine ta agazawa waɗanda cutar yi wa illa a sa su gaba wajen yin kamfe akan illan wannan cutar ya ce muddin aka sa masu ɗauke da wannan cutar wajen kamfe su za su sanin abinda za su rika faɗa wa jama'a domin janyo hankalinsu su rungumi rigakafi sosai ya ce tsarin da yake fatan ganin ya gwada kenan a nan jihar lagos sai dai gwamna ya ce ko baya ga rashin kyakkyawan ya kuwa ha kuma batun addini da al'ada da suka shiga cikin amfani da rigakafi suna cikin abin da ke kawo shirin tarnaki shi ko alhaji aliko dangote ya ce gidauniyarsa za su ci gaba da aiki kafada da kafada ne da gidauniyar bill da melinda domin ganin an fata ciki cutar na shan inna ba nan najeriya ba a'a har ma afirka baki daya ladan ibrahim aiwa murya amurka daga lagos 啊，若吉利亚。